الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندنا ايش ها ما جوا ta muna cikin muktasar khalil muna shahi na 494 inda muke inda muke cikin badan jihadi to kuma an shigo cikin maganganu waɗanda yake suna da muhimmanci saninsu malla ya ce wa bi'at an sai da hidimatu mu'utakin ajali hidimar bawan da an ka yanta zuwa ga ajali wa mudabbari an sai da mu mudabbari wata tabatun an sai da yar san mukatabi wato mukatabin da aka ɗara san an sai da zamomin ka kataba ce waɗanda duk an sami su girin ganima amma kuma an san na wani musulmi na ayyanan ne an san na wani musulmi na wanda ba ayyanan ne ba to amma kuma ga su an same su cikin ganima amma an rasa wa'ad da su to don haka sai a sai da hidiman nan tashi an ka sai da hidiman nan tashi lokaci ya yana nan ya zanɗa. su yi bayani sai a sai da hidiman mu dabbari an ta mudabbarin an rumin ne in lokaci ya zanɗa. tun da an rasa gano wa'ad da su haka nan kataba namijin min kataba nawa ya bai mi rage sai bayani lokacin da kafirai suna kawo farmaki sun ka same sun ka tabi to yanzu an ce an tura su to kullum da musulmi ya yi da shi shina ne tun da za da hannun musulmi don haka yanzu abin da za a yi domin ba a tuta mai ba a sai da wannan eh to mu zo karatu la ummu waladin amma ban ce ma ana sai da hidima ummu walada ba wadda ata musulmi wadda ba a san wato ainihin wanda a ita ba kuma ga ta an samu cikin gani ba araba ba hmm. tun da an sami cikin gani ma an ce ita ba a sai da abin nan na domin sai idin ta bai da wani abu ganin ba da sun zaki shi ɗaya na ko shi ne kai ta kasuwa sai wani hali ya kama can muna kai cikin misali wala hu ba da hu ko awo amma ya samu shi musulmi ko bazin madi ba da mu bayan an sai da abin da an kasan nashi na a hu da samani rikon wannan bawan ko wannan abin da an kasai su amma da kuɗi ne da an kasai gaba da kuɗi hamsa awo to mallan ya ce wa bala awwala in ta'addada ashe da ya sayi shi zai da ya sayi mu amru amru ya sayi mu muhammadu muhammadu ya sai makalibu wanga ya sai dubu ɗari wanga sai ɗari da hamsin wanga sai ɗari biyu wanga sai ɗari biyu da hamsin wanga sai ɗari uku wa bil awwal in addada an ka amsa ga ma dubu ɗari za a bashi <laughs> to magana hasara muka nan mu ba magana wanda ka hasara muka yi baka magana shi dai ka ne a bashi ka ne na ɗai shi ko in ya iya gwa ma tsoye sai amsa a jidai gari ko kotu so mu ta an dolanta sayidu ya gano amma ina ganin kila kudin abaida to an dolanta sayidu fi ummu walada a cikin ummu walada wata an kasai suwa ala samani bisa ga ya bada kudin da an kasai shi ta shi ta ta koma wuri ne ha wato bi abihi in a adama amma ya adama iya tsiyatu to tuli an bishi bihi kudin nan ya samu ya samu mai fara ya ba kuwa awo a ne ba shi umu wala gati hmm. illa an tamuta ya yi duha. sai da ko da an ka hankalto shi ita ta mutu to an ka ce kan ita biya ni wa biya mai rai mai mace ne ka biya da sayyidha sai din ta mutu amma ya samu ga sayidu hida uban san mutakin ajalin wanda an ka wanda an ka yanta zuwa ajali ya samu shi wanshi mudabbari wanda an ka sai da rakabata kuma shashayi eh le hali mako kuma ai aka san suna ga halin su kai ce ba wani sai kinni suna nan ga hal dama ni na ba mutako na ba ba mudabbari na ba to suna nan ga halin su shari'a kenan ko kuma kuma ya samu shi da lahudin nan karanta sai awo watar ma kuma yana iya bari su musallama yana miƙa su lihidimati ma ga hidimarsu. su lihidimati hima akwai ta umurin nan lihidimati hima wato hidimar da za su yi ita abiya hmm, ga wani suke ga hannu ne hmm. wa'yan mata sayyidul mudabbari qabla istifa'i fa hurrun amma ya hamar su mm. in sai yadin mudabbari ya mutu gabanin a biya to shi mudabbari dana amma ya hamar su in sulusu ya ɗauki shi kamar cikin dukiyar da ya bari ana haidda sulusu eh, ana haidda abin da za a biya kuma ya zama wuce bai hamar sulusu ba mm. an dubu dabari da ma baki ga abin da ya rage don ba a zama kwaɗa wani ya kaya sun hauka ne kan musulmi na azumi yan kusima ko ba shi na ba kamar musulmi ko bazin ba da waɗanda an karaba da an kaji suna kawo maki sun kama musulmi ko sun kama bazin madi sai suka ce da su cikin dani mai yakin su wai to sai an ka zo su ana abin nan da an ka zo an ka kai an ka kawo maki wajen kayar sai an ka so da su to ana rabu babu wanda ke kala cikin su har an karaba an kace sai Muhammadu gana ka sai an kasa musulmi musulmin da ciki sai Bakar gana ka an kasa ba zumaran da ciki misali sun ka shu a dinsu sun ka su murja don shi abu su murja ta gane ko to zo walam yuqdara fi ma da amri kuma shi musulmin ga bai kawo hamzari ba zuma da bai kawo hamzari ba cikin shirin da sun kai da amrin da wani al'amari kamar balahu ya ce ai abin da aka waɗi limanci ko ko ujumanci kama turanci na aka shi ko ba haushe na ƙinni bai jin koto in ka shigar turanci ko larabci na aka shi ko ashe jahilin ɗana ya san komi ba to ba su kawo hankali ba ka gane ko to shi na an ka su da wanga an ka ce an ka ce in hamar wasu ko kuma ne a ma bukiya ka kuma su dace ba to mu zo karatu baki in ya in ko sulusi sake ne dauka bai bai ne shi ba to saura abin da rage ya zan bawa wa shi ko ba mu zaɓi ga magadi nan magadi bai da zaɓi wanda zai yi sayidi cikin sakin ba a kuma sate amma sabanin ɗauko magana in magana ta ɗauko kamar ba ya kaɗe wani gaba da aka so a kaɗe wani gaba sai sun ka a'a in wanda ya kaɗe mu gaba ya yarda da shi ga shi ne ke wannan suna da musu haka nan dara na wani a da makatimun hmm. a akramaka Allah Allah ya saka ma da ainihin alkhairin sa kamin gabatar da wanda zai addu'a kada amanta da tafsirin alkur'ani mai girma insha Allah an jima a gidan malam da kuma tafsirin alkur'ani mai girma a garin birnin Kebbi sannan rana alamin insha Allah akwai walima ta je ga lokal gamma bakin garka da je Umaru na Bungudu insha Allah bayan sallar isha'i Allah ya gafarta masa saboda ainihin alkur'ani yanzu insha Allah wanda zai muna addu'a shine Malam Abubakar Umar sai dai akwai wata mata tana neman addu'a ga jama'an musulmi na mu a ah, sallu ala nabiyil karim اللهم صل ala محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين Allah muna roƙonka da kyakkyawan sunan nake yanka malan nake karantar da mu Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara masa lafiya muna roƙon Allah Allah ya ɗaya ba shi da bazari a sadata mu baki ɗaya Allah muna roƙonka abubuwan da malan ke karantar da mu Allah ka ba ikon gane su kuma ka tusa mana karantar da wasu Allah muna roƙonka cikin bayar karfar laka uwan musulmi masu bukatoci daban-daban maza da mata Allah ka biya musu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala zari'a da ka ba mu Allah ka shirya mun da su ka sanya musu albarka Allah ka hore mu sana'o'i na halal Allahumma ina nas'aluka imanan sadiqan wa ilman